fatima ah, abdulaziz yare abakar da kuma hajiya hadiza iya shinkafi abdulaziz yare abubakar ah, alkur'anai ne ga sunan guda 20 suka kawo sadaka a ah, sannan malam ya ce a yi bayani dangane da wannan fom takardun cikewa wayanda ba su samu ba sai su zo su karɓa wanda kuma suka cike sai su yi kokari su kawo wannan kenan sai tambayoyi wannan yake cewa ala gafarta malam a ayar da ta yi hukunci a kan bokanci to wai ta yi hukunci har da masu sihiri kenan na farko allah ya saka da alkhairi na biyu wannan fom an riga an isar da takaddun wanda na farko da suka riga suka shigo hannunmu don mu raba kusan guda ɗari da wani abu kamar suka shigo hannun ba su wuce sittin ba haka muna fata wanda suke da saura hannun su dawo da su kuma wanda ba su karba ba suna da yau ne kawai su cika su yau su dawo da su gobe yau ma kawai suke da shi cikin daren nan muna bukatar su kuma cikin daren nan wanda zai karba yanzu don lokacin ya kare gobe kawai muke da ita ko gobe na su tun da sassafe a kai su zuwa abuja hukuncin boka da mai sihiri hukunci ɗaya ne boka kafiri ne abinda yake yi kafirci ne wanda kuma je wajen shi gazgata shi da abinda yake faɗa shi ma kafiri ne sannan sihiri ma haka a wannan ya ce ala gafarta malam shinko yana halarta a yi taimama akan dakali malamai suna da magana biyu akan wurin taimama ko sun tafi akan cewa sai wuri mai turbaya durin da bai da turɗa bai da kasa ba a taimama a kan shi wasu kuma suna ganin ana iya taimama kan komi ko yana da ƙasa ko bai da ƙasa amma watakila magana farko ta fi ƙarfi domin annabi sallallahu da ya buga hannunsa wajen taimama sai da kakaɓe hannu a wata ruwaya sai da hure tafunan hannunsa sannan ya fuska fuskarsa da hannunsa tafunan hannunsa kuma da cewa da allah maɗauki sarki ya ce minhu ka ga nuna kenan duk abin da za ka buga to sai ya ɗan laƙu da tafunan hannunka tun allah ce minhu daga abin da aka buga to cewa sai da turbaya ya fi ƙarfi akan cewa ana iya da komi wallahu alam wannan ya ce malam menene hukuncin wanda ya fassara ayal alkur'ani tare da izgili yana da kyau ka bamu misali amma dai a dunkule da ka zo da shi ka zo da tambaya a dunkule izgili da alkur'ani ko na abu na addini kafirci ne domin Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum munafikai ne suka yi izgili da sahabban annabi suka zolaye su suna kara zolaya sai ga ayon nan ta sauka ka gaya masa ya manzan Allah abin lahi wa ayatihi da Allah ne da ayoyinsa kuntum tastahzi'un ko kasance kuna izgili la ta'tadiru kada ma ku ba da wani uzuri don sun zo annabi suna wallahi wasa muka yi wallahi nishadin tafiya ne ya kawo wasan tafiya muna tafiya muna wasa muna magana sai Allah ce la ta'tadiru kada ma ku ba da wani uzuri kad kafartum ba da imanikum kun riga kun kafirta ba imanin ku don ka gano cewa zagin sahabi kafirci ne sahabbai ne munafikai suka ce kaga masu katan cikin nan kun ga matsoratan nan suka faɗi wannan maganar a kan sahabbai suka soki sahabbai Allah ji kada fartun ba da imaniku haka suka sahabi kafirci ne wannan ya ce Allah gafarta malam tsakanin annabi Musa da Haruta da Maruta wa ya fara zamaninsa to annabi Musa ya riga domin ita kanta kissar annabi Suleiman dinan da muka karanto wattaba'u ma tunu shayatin ala mulki Suleiman annabi suleiman ya zo ne bayan annabi musa domin annabi musa ya yi zamani da baban annabi suleiman kamar da muka karanto a cikin bakara allah ya ce game da rundunar daluta wanda ba zamani da annabi musa ba kai ya zo bayan annabi musa domin annabi dawu da ma bayan annabi musa ya zo domin bayan annabi musa an samu wasu jama'a da suka ce ma annabinsu ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah suka ce ka roƙan muna Allah ya zaba mana shugaba don mu je mu yi yaƙi to aka zaɓi shugaban aka tafi wajen yaƙin sai Allah ce faƙatala dawuda jaluta sai dawu faƙatala dawudu Allah <laughs> faƙatala dawudu jaluta sai dawudu ya kashe jaluta to wannan ko ya faru ne bayan wucewa annabi Musa da ka wani kisa da kaji ta haruta da maruta ta faru ne bayan annabi musa alaihi salatu wassalam wannan ya ce tambaya ta alagafarta malam ita ce mutum zai iya yin sallar farilla ya kowace raka'a ya karanta fatiha kawai in har zai iya kuma ya ce menene hujja lalle akwai hujja domin hadithin mu'adhib bin jabal wanda ya zo cikin bukhari mu'adhib bin jabal kan yi sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma anguwarsu ya yi ya sake yin sallar isha'i ya ba mutane sallar isha'i to sai zama yana tsawaitawa to nan sai wani ya kasa ɗaukar tsawaitawar ana cikin sallar sai ya fita ya zara jikin shi ya salata shi kaɗai ta yata ana gama sallar aka gaya mu'adhab na jabal ka ji abin da wani yi sai ce ai munafiki ne sai na gaya ma annabi ana sallar ya zara jikin shi ya ta yata shi ma ka je gida ka gaya mai ka ji abin da ya ce sai ya kai karar ka wajen annabi ya ce nima sai kai karar shi wajen annabi sai suka haɗu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma annabi cewa kaji kaji mun mutane ne ma'aikata muna zuwa aikin gona mu dawo gajiye mu'azu ya zo wajen ka ya sallar isha'i ya kuma tsaya ya daɗe sannan ya koma muna jira ne anguwanmu ya zo ya ba mu sallah kuma sai ya zo ya buɗe dogon sura ta karatu to an yi ji yau ake ruku'i gobe ake ruku'i na ga ba makama kawai sai na zara jikin na salata ni kadai a wata ruwaya ba taba ganin annabi ya fusata ba irin ranna yace mu'adh afattanu anta ya mu'adh kana suka fitini mutane ne in zaka bada sallah ka din karanta sabbih isma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghashiya da wallahi idha yaghsha da sauransu to a ƙarshe a wata ruwaya kuma annabi ce kai ko me kake karantawa ya ce la aini ina da fatiha kadai shi ke na zai in ruku in da fata ko ka sallah sannan ban wuce cikin addu'o'i na ruku'u da sujada ban wuce roƙon allah aljanna in kuma nemi tsarin shi daga wuta amma dogo sallah da kake da dogo addu'a da kake kai da mu'azu ni ba san me kuke hudi ba sai ce ai mu ma ba mu wuce nan ba haula hano dandin duk abin zaka ji muna faɗi na addu'a cikin ruku ko sujada ba mu wuce abin da kake roko ba muna roƙon Allah aljanna muna neman tsare shi daga wuta to wannan hadisi shine hujjar ana iya takaituwa akan Fatiha kadai a cikin sallar farilla kuma babu qabli ba komi sallah ta yi daidai ta ba ina fatar wajen limanci kada mu ce yi haka in kana liman ka yi abin da annabi ke yi karanta fatiha da sura amma ta kama kai kadai ka karanta fatiha kadai to ga yayi daidai dan annabi ya tabbatar da haka a ƙarshe wannan ta ce ala gafarta malam menene hukuncin mijin da ya ɓace har tsawon shekara biyar kuma matar ta sake wani aure to na san dai abin da take nufi ba mijin da ya ɓace to a takaice dai irin wannan malamai suna da manganu masu yawa kansu mijin da ya je ya faku ya yi tafiya ba sake jin ɗuriyarsa ba malaman fikiyo suna da manganu a kai wasu kaddara shekaru da za ta yi daga nan sai a kaddara ya rasu sannan a alkali ya sake ta sai ce ce wani aure amma dai magana ingantatta ba a kula da da shekaru da miji ya gudu ya bar matarsa abinda kawai alkali zai duba cutarwa ta ɓangaren ci da kwanciya idan akwai cutarwa bangaren ci da kwanciya kwanciya dai ma babu ta daga ta riga ta auku cutarwa ta auku ta wannan bangare in ba ta iya haƙurin wannan kuma ga shi ba ciyarwa ko ba ɗaya daga cikinsu alƙalin na dama ya raba wannan auren ba tare da an yi la'akari da shekaru ba wani ya ce magana ingantatta da da suke kanta alhamdulillah da kuma wannan amsa tambayoyi da malam ya yi da haka za mu kammala wannan tafsiri na yau a madadin shehun malami malam sa'idu aliyu mai kwano da ya yi fassara da kuma malam bashir aliyu mai kwano da ya ja baki sai bawa allah da ya ɗauki nauyin wa'annan tafsiri da ake kawo a kafofin yada labaran jihar nan a madadin dukkaninsu mustapha jafaru ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka